gamu a markazin nuri islami reshe na mu'assasatu ahlul bait was sahaba karkashin jagorancin Dr. Muhammad Mansur Ibrahim hafizahullahu ta'ala inda muke gabatar da karatunmu a sati sati a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibadi idan ana bai da karatun ina jin wannan shine majalisi na hudu a yayin da majalisi guda biyu ɗaya da na biyu sun yi magana kan mukaddima sannan majalisi na uku muka fara littafin to yanzu wannan shine majalisi na hudu insha Allah ta'ala za mu tashi a ɗayan ɓangaren da ke magana akan salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> akarmak Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نسبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد malam وأشهد إنا ما يشهد أن لا إله إلا الله باب أبن bautatawa وسي الله wahdahu makadaici la sharika lah bai da abokin tarayya kalimatun wannan ita ce kalimar da qamat biha al-ardu was samawati kalima ce da ita ce sammai da kasai suka tsayu wa khuliqat li ajaliha jami'ul makhluqati saboda ita ne aka halitta dukkanin halittu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni saboda la ilaha illa Allah dinnan wa biha saboda ita ne arsalallahu ta'ala rusula Allah ya aiko dukkanin manzanninsa don su tsaye da wannan kalimat wa zala kutuba ya sauka da dukkanin littafansa wa shara'a shara'i'a saboda wannan kalima ce Allah ya shar'anta dukkan shari'o'insa wali ajaliha nusibatil mawazin saboda ita na za a kafa a ma'aunai ranar alkiyama almawazin da mizan wa wudi'atil dawawin saboda ita ne za a adin littattafan ayyuka na bayi masu ayyukan alkhairi ko sharri saboda ita ne wa qama suqul jannati wan nar saboda ita ne kasuwa aljanna da kasuwa wata aka cin su a duniya kenan duk abin da kai fa kullun a yaghdu fa ba'iu nafsa fa mu'tiquha aw mubiquha wa qama suqul jannati wan nar saboda su ne saboda kalimar la ilaha illallah kasuwa aljanna ta tsayu kasuwa wuta ta tsayu وبها انقسمت الخليقة إلى إلى المؤمنين والكفار كما دوانا كلمة مسببينتا دكان halittu sun haka su gida biyu ko dai ka zan mu'minai ko a zan kafirai sun haka su zuwa mu'minai da kafirai wal abrari wal fujjar saboda ita na aka gazabu gida biyu aka zan managarta mutanen kirki wal fujjar da fajirai yan banza fa sha'ul khalqi wal amr saboda ita ne Allah ya yi halitta ita buga halitta sanadi a yi halitta don ta ne wal kawo addini gaba ɗaya saboda ita ne wasawabi wal iqab don ita aka tsaye da aljanna a ba da sakamako lada kenan don ita aka ƙuba a sa mutum wuta uqabu kenan wa haƙƙun al haqqu khuliqat lahu al khaliqa Sine tabbas shine dahir shine gaskiyar nan da aka ce an halitta halittu saboda ita wa anha wa an huquqiha as-su'al wal hisab saboda ita ne saboda haƙoƙanta na ko ka cika haƙoƙanta ita la ilaha illahu saboda suna za a yi tambaya ta kabari ko ko tambaya a ko ko tambaya gaba ga ubangiji a sual kenan wal hisab kuma saboda ita na za a yi hisabi wa alaiha yaqa'u as-sawabu wal iqab saboda ita na in ka cika ta ka samu lada in ka tauye ta ka samu hukuma wa alaiha nusibatil lillah wa alaiha nusibatil qibla saboda ita ne aka kafa alqibla a fuskanci gabas ayi sallah wa alaiha usisatil lillah saboda ita ce aka tabbatar da addini aka gina addini aka assasa al-milla aqida ta musulunci wali ajaliha duk wannan kalima ce jurridat suyuful jihadi an kazari takubban jihadi wa hiya haqqul lahi ala jami'il ibadi kai ita ce haƙƙin Allah akan dukkanin bayi fa hiya kalimatul islam wa miftahu darus salam fa hiya kalimatul islam wa miftahu darus salam wa anha وعنها يسأل wal akhirun فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلون فجواب الأول بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة فهي كلمة الإسلام لا إله إلا الله لأن إتتي كلمة شقا مسلمتي ومفتاح دار السلام إتتي كما كي مبو إن شقا جدا الجنة دار السلام وعنها جمد إتني يسأل الأولون والآخرون za a tambayi al'ummomin na farko da na ƙarshe fala ta zulu qadamal abd ƙafafun bawa duga dugan bawa ba za su ɗaga ba baina yaday la baina la gaba ga Allah in ya tsaya gaba ga Allah ba zai wuce nan ba hatta tsala a matsalatai sai an yi mai tambaya biyu ƙwarara ma za kuntum ta'budun tambaya ta farko mi kuka kasance kuna bauta tama mi a abin bautakku sannan wa madha ajabtum al mursalin me kuke karba manzani dan me kuka karba manzani mala ta to fa jawabul ula amsa tambaya ta farko madha kuntum ta'budun shine bi ta haqiqi la ilaha illallah shine a samu ka cika haƙƙin la ilaha illallah ma'rifatan ka santa wa iqraran ka furtata wa amalan ka aikata abin da ta zo da shi wa jawabu thaniya amsa ta biyu wa a jabtu mursalin shine bi ta hakiki ka samu tabbatar da anna muhammadan rasulullah cewa anna muhammad manzon Allah na ma'rifatan ka san haka wa iqraran ka hurta haka wa qiyadan ka mi kauya garai wa ta'atan kuma ka biya da shi ɗari bisa ɗari wannan shine mala ya gangaro muna son ya kai dukka cokam ya nuna ma kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah wada mutane ka faɗin ta ba a santa ba sosai shi yasa suna faɗin ta kuma suna saba mata a lokaci guda ai shi yasa Abu Jahali da Abu Lahab sun ka sun ka faɗin ta saboda sun san ta kana cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah to babu sauran hukumi komai gaba da duk bauta ka ban ma Allah gaba da Allah zaka bauta sannan kun baka da halal baka da haram baka da i baka da sai abinda da Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yanzu malam ya kare muna gaba ta farko gaban la ilaha illallah kuma yayi dibara ya sakado muna gaba ta biyu muhammadu rasulullahi ko sai ya tace kanta yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu افترض على العباد طاعة الرسول شرح آية حسبك الله ومن اتبعك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين وأشهد إن من شهد أن محمدا حقيقة أن محمد عبده باوان sane باوان الله ne wa rasuluhu manzon Allah ne bawa ne ba shi aka bautata ma ba saboda haka ba a wa manzo sallallahu alaihi bauta ba a kira ne da irin kira na bauta ba shi ne mai bayarwa ba shi ne mai hana ba ba shi ne mai rayawa ba shi ne mai kashewa ba abdu shi ma bawan Allah na amma ko cikin bayan wa rasuluhu manzon Allah na daraja ta ta dara tasu shi manzon Allah na babu daraja ta ta kai ta manzon Allah kuwa wa aminu kuma amintacce na Allah ya amince masa ala wahayi akan wahayinsa na cewa ba zai rage komai ba ba zai ba zai boye komai ba wa khiratu kuma zababben Allah na nan halki daga cikin halittun Allah duka cikin halittun Allah Allah ya ta manzon Allah akan kowa wa safiru kuma shine jekadan Allah dan aike na Allah bainahu wa baina ibadi tsakanin tsakanin bayi shi dai Allah ya amince ma ya ba sako ya kawo kuma shi dai Allah ya amince ma ka karɓi sakon waje ne duk wanda ya kawo ma sako daga dai ba wuce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma daga Allah to Allah bai yadda an so garai ba al-mab'uth bid-din al-qawim shine Allah aiko da addini ne kake wal manhaj al-mustaqim da hanya shararra da tatta manhaji manhaji abin da yake nan arsalahu Allah Allah shi ya aiko shi rahmatan lil alamin don tausayi ga halittu gaba daya aljannu da mutane kafin rai da mu'minai gaba ɗaya manzo sallah alaihi rahama ta gari su shi musulmi mu'mini rahama zahira ya samu imani da Allah kuma zai shiga aljanna ranar alkiyama ya ni'imci cikin aljanna kaga shi wannan zahiri hatta da kafiri ya samu rahama ta manzo sallah don an jinkirta mai kahirci saboda ni saboda ba za a ba za a yi mai azaba ba annabi yana ciki وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون sai Allah madaukakin sarki ya jinkirta musu duk abin da suke na tsagiranci da abin da suke na ta'addanci sai Allah bai halaka su ba saboda dai manzon Allah na cikin su kaga ya samu wata rahama Allah bai gaggawa ya kihe shi kamar wajen mutanen ludu ba bai bai musu ruwan sama ba bai musu ambaliya ba kamar yadda mutanen annabi Nuhu bai mai da su birai ba da kwaɗi ko da alkhinzir duka kamar yadda ya mutane annabi Musa alaihi salamu ba don komi ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah arsalahu Allah ya aiko shi rahmatan rahama lil alamin ga talikai wa imaman kuma Allah ya aiko shi zan matsayin jagora shugaba lil muttaqina ga duk masu tsoron Allah wa hujjatan kuma ya zan yankan hujja alal khalaiqi akan halittu ajma'ina baki dai أرسله أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوام الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه daga cikin falalar da Allah yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan saura duka arsalahu ala hini fatratin min ar-rusuli ya aiko shi lokacin da babu wani manzo duriyar manzani gaba ɗaya ta wuce fatra lokacin yankewa ta manzani dududu manzani sun wuce ko ba a komai wani ba asali ma tsakanin annabi Isa alaihi salamu zuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai shekara wajen 570 har da daya ko ɗari biyar da saba'in saboda haka lokacin nan gaba ɗaya babu wani saƙo kamar yadda hadisi ya tabbata Allah madaukakin sarki ya leku mutanen duniya sai ya ga babu wani wanda akan shirya sai ya kyamace su sai ya aiko manzo ne kamar yadda muka san hadisin Salman al-Farisi lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi babu guda a ahadun wanda a bisa shirya. arsalahu ala hin fatratin min ar-rusul Allah ya aiko manzanni ba Allah ya aiko manzon Allah bayan manzanni sun kafi fahada bihi sai Allah madaukakin sarki ya shirya ta hanyar manzon ta hanyar manzon ba din nan saboda yayi wa'azi bi sababi bi hi, sababiyya ta ma'ana yayi wa'azi yayi kira sai Allah ya shirya ta hanyar manzon ya shirya da wasu ila aqwami turqi zuwa ga mafi daidaituwa daga cikin hanyoyi wa awdahi subuli mafi bayyanuwa daga cikin tafarki waftarada sannan Allah ya ba manzon nan daraja saboda ya farlanta alal ibadi akan dukkanin bayi da'atu husi mai da'a gaba dai annabi ɗayanka ce kawa da'a babu wani question mark babu wani shar'i atiu Allah wa atiu rasula babu wani shar'i saboda haka waftarada alal ibadi ya azama bayin sa ta husi masa da'a wa ta'zirahu su girmama shi wa tawqirahu su mutunta shi wa muhabbatahu su so shi wal qiyama bi huquqihi kuma su bada haƙoƙinsa haƙoƙan manzo sallah suna da yawa sun kai guda goma sha wasu su takaice su cikin biyar wasu takaice su cikin goma daga ciki dai annabi sallallahu alaihi wasallam dole na kai imani da cewa manzon Allah na annabin Allah na kuma shi dai aka karɓar wahayi gare shi cikin a wannan sharadi na sharadin farko kai da cewa manzon Allah na annabin Allah na Sharaɗi na biyu ka so manzon Allah heda haka wanda haka son kanka da ɗanka da mahaifinka ehin wannan muna da hadisi ko mun san shi kenan sannan sharaɗi na uku ka fifita shiriyar manzo sun akan shiryar kowa Sharaɗi na hudu ka so duk wanda ya so manzon Allah ka ki duk wanda ya ki manzon Allah ya cikin sharadi duk wanda ka so manzon Allah ka so shi duk wanda ka ki manzon Allah ka ki shi sharadi na hudu ko na biyar ka ba da gudunmawa iyawa iyawarka iyakakka wajen ci gaban addinin manzo sallallahu wajen ci gaban sunna ce gwargwadon ikonka abu na gaba kuma daga cikin sunai shine sa'ad da duk ka musguna mu annabi ko anka musguna musulunci ko a wani abu na dangantaka da sunna ka ji zagi ka ji bakin ciki kamar kai kamar wani tasari abu na gaba su adadin sunna ta samu ɗaukaka musulunci ya samu ɗaukaka annabi ya samu daraja a mutane ya zan abin da ya sai ka ji daɗi ka ji wannan daɗi a cikin rayuwarka wani daga cikin hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a kai mai da ba ko ana rawa ana kiɗi wannan bai cikin hukukun rasuli sallallahu alaihi wasallam wal qiyama bi huquqihi wa sadda ga wani abu nan wa sadda Allah ya toshe duna jannatihi ba a shiga aljanna kai shi Allah ba a shiga aljanna kai ya toshi ya toshi a turka dukan hanyoyi gaba ɗai babu wata hanya wadda za ka biya ka shiga aljanna Allah babu ta falan tuftah ah falam tuftah li ahadin ba za a buɗa ma kowa kowa shiga aljanna ba illa min ke sai ta hanyar manzon Allah kisa duk wanda ya ce kai ka aljanna ba ta hanyar tafarkin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kada ta kai ma kuma bai yiwa ba a buɗa ma kowa kowa bai saka aljanna kai hanya kowa ka bi ba ta kai ka aljanna sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sharaha lahu sadra fa sharaha lahu sadra wa rafa'a lahu dhikra wa wada'a anhu wizra wa ja'ala adh-dhullata was-sighara وجعل الظلة والصغار على من خالف أمره فشرها له صدرا الله يفعل لك إرجم منذ صلى الله عليه وسلم يتكاشد da alkhairi babu wani ɗan adam makhaluki a duniyan nan wanda ya kai tara alkhairi kamar yadda manzo sallallahu ya tara alkhairi sharaha sadarahu kana cewa a lugha ana cewa bai hushi kalimar sharaha yana dauka sharaha sadarahu kana cewa dukkanin alkhairi Allah ya saka mai kirjinsa alam nashrah laka sadarak fa sharaha lahu sadara Allah ya cusa ma ya kimsa ma ya tsaga ma kirjin manzon Allah sallallahu alaihi alkhairi babu sharri ciki ko kwara wa rafa'alahu dhikra ya daga mai zikiri ya daga mai ambato duk duniya ana jin manzon sallallahu alaihi duk dan kwariyar jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi dai ya kai duniya kaga mutun ya bada rayuwa ta don kare annabi don kare shi dai a haka nan duk wani wanda aka bada rayuwa don a kare shi ana bada rayuwa don ɗayan biyu ko tsoro ne na yi ba so ne yasa an kai haka ba tsoro ne na ce yace shiga mana kuma kana gani in baka taimaka wani abu zai samu ka ko kwadayin abin da za ka samu yanzu ko dun tsabagen jahilci uku ga shi ka saka bi mutum to annabi sallallahu alaihi shi dai aka bi ido waye cikin ka gane cikin ilimi sannan kuma gashi bai konan ko ba haka ba bai konan bai baka ko ɗari tsabagin imanin na da annabi sallallahu alaihi ka yadda da abin da ya faɗi ka yadda aljanna zaka sai ka bada rayuwarka wajen kare annabi sallallahu alaihi wasallam bai nan ma bai kusan da kai ba annabi ɗaya haka nan annabi ɗaya kai wannan wa rafa'alahu dhikra wa wada anhu zira duk zunubin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ce duk wata wahala Allah ka da ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika babu wanda a haka nan ko ba haka ba na cewa an gafarta ma duk abin da ya gabata na laifuka in ma kayi da abin da baka yi ba duk gaba da Allah gafarta ma wannan garanti na aya na sassa na santatta cikin Qur'ani sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wasu wasu ne a ce ai musu alƙawari ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma shi ka faɗa musu ai ko eh hasali ma shi ka faɗa musu ashe kaga wanda ya kai ka aljanna shi da aljanna na ko ba haka ba wa rafa'a wa wada anhu dhikra ina jin ma tanan mun gane inda malam ya sa gaba malam da yana son ya wanke ma kowa ko ku ya ije ma kowa ya kore ma kowa ya zan kai gaba gare ka annabi ɗaya gani annabi ɗaya kaka jira ya baka umurni annabi ɗaya haka jira ya ce bari ka bari yi ka yi da ka samu haka to kai ka samu tsalkakakkar rayuwa ka samu tafarki na shiga aljanna za ka zama cikin yi aljanna in Allah ya so kawai son yake gangaro muna yanzu da mun kangaro mun dai gane Allah shi dai abin biya Allah shi ne ɗaya mahalicci Allah shi ne kaza kuma duk la ilaha mun ka taho duniya ko ba haka ba ba Allah ya duniya don manzo ba a duk la ilaha illallah ka taho duniya da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu duka saboda la ilaha illallah mun ka to duniya to in ka tabbatar da Allah shine kawai abin bauta to sannan bautan nan babu hanyar samun ta fahimtar ta sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu sai ka ce ina take to sai a kawo ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari nayi ko bari nayi ina yi bari na bari shine hadarin nabi sallallahu alaihi wasallam muna fata mu ga an fata ina fata gane wannan wannan kenan Allah bai batta haka nan ba waje ala dillata sai da Allah ya sa kaskanci wasu gara da tozarta walakanci ya biyan nana gashi nan duniya har lahiran alaman khalafa amra ga duk wanda ya sa umurin manzon Allah duk wanda ya sa umurin manzon Allah duk wanda bai bi manzon Allah ba kaskanci sai ya same shi duniya da lahira kaskanci in ma dai ba a gan shi duniyar ba kila rashin gani ko duhun basira ya hana mu wasu ba su gani to za a ga zahiri na ranar kiyama ala man khalafa amra saboda manzon Allah shi ka fadi fa fil musnad a cikin musnad na Imam Ahmad gashi mala ya kawo hadisi na kuma hasanun kuma mala albani ya saha hashi min hadisi abi munizin aljarashi an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn umar qal yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu bis bayna yaday saa a aiko ni da makami a aiko ni da hukuncin yin jihadi gaba ga alkiyama ma'ana a zamanin da ya wuce ai in kun kun kun kula kun yi na tsaf ga tarihi baka kawo inda annabi nuhu yayi jihadi inda annabi salihu yayi jihadi inda annabi hudu yayi jihadi ko annabi shu'aibu yayi jihadi ko ibrahim ya ɗo makami ko musa ya ɗo makami ko isa da an kai a tamtar a kashe shi kuma Allah wa bar rafa'ahu Allahu ilaihi ko Allah bai aza musu jihadi ba kama da ibn taymiya ta faɗa cikin al-jawab as-sahih liman baddalna na al-masih can Allah ni yawan al'umman nan cewa ɗaya kai mun aiko ka su bi ka ko ai musu azaba in sun ka kiya an kai wa'azi an kai wa'azi an ka gaji sai ya sauko musu dufana mutanen nuhu kenan waɗanda su ko an kai an kai an kai sai ya sako musu iska birihin sarsarin atiya wasu kuma sai a sako musu sa'iqa ko ba haka ba a ci gaba tahiya sannan wasu kuma a tsage gulbi duk su wada a nan da ke mutane annabi Musa alaihi salamu haka ɗin sai Allah madaukin sarki ya ta jibanyanta ayyuka da kai ne saboda ni saboda Allah Allah madaukin sarki ya yi min wani abu amma lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya yi min wannan addini shi zai zanna ila yawmil qiyamati saboda haka babu wannan wancan salon na kashe kowa a'a an ba manzo sallah sallan ya ɗauki makami ya yake su Allah ya taimakai in ya yayi abin da ya ya wuce wasu ka biyo ba su ci gaba kenan ishara ta ga aikin ga addinin manzo Allah sallah Allah maɗaukin sarki ya sanya shi ta hanyar mu mu tashi mu jihadi wa inna jundana lahumul galibuna a tashi ai jihadi kai tsayin daka kai jihadi da da da, lisan kai jihadi da sinan kai jihadi da makami kai jihadi da hannu a lokacin da duk dama ta samu mu fahimci wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama ya halatta masa yin jihadi mun fahimci wannan da shi na ma ibn taymiya ka fassara wannan aya wadda ta fito cikin surti yasin wadda suka ce mata a mutanen yasin suna danganta ta waye ga wani kissa habibun najjari ko ehe ibn taymiya na cewa wannan kissa ta bata tabbata ba ai mun ka diba alamat waɗannan mutane Allah da kansa ya mai ya musu azaba ko in yace duk dabi'un ko ko irin sigogin annabawan da sun ka gabata na Allah na musu azaba da kansu Allah na musu azaba da kanshi ala kulli halin mutum waye hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu bis-sayfi ka karanta ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم بعثت بالسيف أنا أقول إذا ما كان بين يدي الساعة sa'a gaba ga alkiyama gab da tasowa alkiyama ne zo eh ni ma aiko ne ko gab da tashin alkiyama Allah ya koni na in kira mutane kuma in yaƙe su hatta yu'badallahu wahdahu ha abota ta ma Allah shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya ila rizqi an arziki arzikina ma'ana an halatta ni sabanin al'ummomin da sun ka gabata ba a halatta mu cin ma ba ko amma ni an halatta min an samin arzikina ta hata zilli rumsi karkashin go ƙarƙashin inwan mashina ma'ana in ni jihadi halat na in ci abin da ni samu na ganima mun fahimci wannan waja'ila zillatu an sanya wasu wasigaru da tozarta alaman khalafa amri ga duk wanda ya saba ma al'amari na wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane a cikin su wannan hadisi hasanun ne da hanyoyi ne suna da matsaloli da mi da da amma Muhammad Rasul da Albani ya gargado ya tattaro karshe ya hita da cewa hadisi ne hasanun li ghairihi ko kuma hasan li ko kuma ma yazan ala kulli hadin hadithun ana hujja da shi wa kama anna dhillata madrubatun ala man khalafa amra wa kama anna dhillata madrubatun ala man khalafa amra فالعزة لأهل طاعته ومتابعته وكما أن الذلة تو يا كي دان مسلمي كك جي وني تاشن كما يدا كسان كسكانتي مدروبة أنانا كاتا أن بغاتا alaman khalafa amra ga duk wanda ya saba mu umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fal izzatu gagara fal izzatu girma da buwaye karhi da karhin mulki da karhin ruwa li ahli ta'ati ga masu da ce su kuma san haka nan wani wa mutaba'ati ga masu bi annabi sallallahu alaihi wasallam suke a lokacin duk kana biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da duk kana da'a ga Allah to kai an mai karhi malam ga hana ya kawo mana ayoyi daga cikin su yace qala Allah subhanahu qala Allah ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آل عمران وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المنافقون وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ga ayoyi nan masu nuna cewa kamar yadda kaskanci da tozarta da walakanci yana kan duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka girma da buwaye da dokaka da kasaita shina ga duk wanda yawa manzon Allah da'a da duk wanda ya bi manzon sallallahu alaihi wasallam kai tsammanin zaka tozarta kar kai tsammanin zaka walakanta alhali kana biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga garanti daga Allah qala Allah subhanahu Allah matsalkaci Allah Maɗo Allah mai tsalki yana cewa wala tahinu kakku sakuku kakku zan kasalallu kakku zan walakantattu kore na kanku wala ta hazan kar ku baƙin ciki ko ku sa damuwa ko ku kama nadewa in -mm. wa antumul a'launa kuna an kan, a fassarawa kuna an kan, ba ku an madaukaka ba kan kuna babu sai ku wa antumul a'laun saboda an samu alif wa lam an samu ma'arifa ga kalima al'alaun ba ce an kai ku madaukaka na ba cewa ku madaukaka bai kore akwai wasu madaukaka amma cewa ku an madaukakan babu sai ku wa antumul a'laun ku an madaukakan in kuntum mu'minina in dai mu'minai kuke na kwarai in dai sharadi sharadi dai kun imani amma in ba kuma mina kuke ba a tuka ku yi tsammanin komai daga wajen Allah na taimako wata aya Allah ya ce walillahi al Allah shine addabuwayi shine mai karfi shine gagara ba dau wali rasulihi buwaye ga manzo ne yake wani mu'mini ga mu'minai Allah shi da izza manzon Allah shi da izza sannan mu'minai kuma su da izza kila mun fahimta lokacin da yace shi dan ubayyu la yukhrijanna al-azzu min hal adhal wallahi hukuma madina sai masu girma masu daraja sun kori kaskantattu walakantattu Allah ce yi kware da gaske eh lalle ho an kace sai an sai masu girma sun kori kaskantattu dun ko Allah da manzo ne da mu'minin su masu girma su ko za su kore ku kuma karshe haka an kai ko sai da aka hidda duk bani quraiza da banu qainuqa da banu Nabiri da munafikan duk sun ka kare ya madinatu rasuli sallallahu alaihi wasallam babu guda ahadin wanda amina hiki walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqin na'am Allah sake cewa wala fala tahinu kakku kasalanci kakku tozartar da walakanta kanku wa tad'u ila silmi kuna kira da Allah a zo a yi sulhu a sulhunta a sasanta kakku ci haka nan kakku yi saranda wa antumul a'lina ku an madaukakan duk wata barazanar da hagani barazanar ƙarya ta kakka walakanta kanka kakka saryar da kanka ina suna wata shekara kila go biyar ko shida ko fiye da haka Dr. Muhammad Sani eh, Muhammad Sani Rijiyar Lemu ba ya taba zuwa Sokoto ya yi wani kasit wai wata ah, muhadara Izza Izza ga mu'minai ko kasit ɗin ya kamata a saurare kwarai da gaske ya dan jima shekara shida ko kila ya shida ko ya ko biya haka ehin a fahimci izza da kibru duk in koma ga wannan kasit za ka samu waɗannan bambance bambance Allah madaukakin sarki ya ba musulmi izza ya ba mumini izza mumini azizna ba mutakabbirun ba ba kibru ba izza buwaye kasaita ta muminita walillahi al'izzatu wa lirasulihi فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم العلون Wallahu معكم Allah yana tare da ku bin nasari wa ta'yidi ko bin nasari wa ta'yidi taimako ne da gudunmuwa te Allah yana tare da ku ga wata aya nan malam zai ɗan shiga cikin ta dake ma dan sauran lokaci bari mu jata ko da mu sa ta ba to dake ita yanzu a tana da a maganganu da yawa malam zai jamu ita mu ja sai sa can ga na shi malam mai ja aka ce istiradu ala al-ibadi ta'atar rasul sannan cikin bracket yasa sharhu has sharhu ayati hasbukallahu wa man ittaba'aka ita wannan aya wadda malam zai karanta tana da sharhuka saboda ni saboda yan bid'a sun samu sakaɗowa cikin ayat sun yi abin da suka so a cikinta ta da Allah ban sani ba da yake lokaci ɗan minti goma ya karu yanzu shi ɗaya ya rage za mu fara inda duk kwana tsaye da ya tsaye kama mu nan za mu tsaya abin da ke so in ce akwai wata mulahawa so da yau ahlus sunna musamman irin rayuwar mu ta yanzu saboda ragganci ya malalo muna kuma mun ta cikin raganci da son jiki ko ba haka ba muna kusuri da ragganci kware wajen neman ilimi ko ba haka ba sai ga ahlus sunna dai dan ba illa bane eh amma dai yayi kusuri sosai sai ga dai shi sai dai kafin yayi karatu ko ba haka ba wannan ba illa bane ko ko yace wani wani dan dai abu mai dadi dadi dai kafin dan yi sama sama ko ba haka ba to hakikanin gaskiya ba haka an kasan siffar mumini ba ba haka an kasan siffar ahlus sunna ba ahlus sunna sune jagorori a kowane fanni a kowane ilimi ilimin addini ko ilimin rayuwa su ne jagorori saboda ni saboda babu sadda za ka zama shugaba ka zama mai lidin ɗin jama'a alhali kana jahilta al'amarin al'amarinsu al'amarin na duniya su ko na lahirar su ko ba haka ba abin da sani ambata haka so da yawa malamai ko almajirin ahlus sunna suna cewa ko baka san arbiya babu komi ko ba haka ba wai ko baka san ilimin larabci ba babu komi ko ku wai ko baka san kaza babu komi to wannan kuskure na saboda yi gare kila zan ce bid'ar da an ka tsaga muna kuma ta yi tasiri ga mutanen mu saba'in zuwa tamanin ta shigo na karkashin arabiya lugar arabiya akasari duk yan zindiƙai da yan bid'a da ni sun yi ta'alluki da riƙewa wajen harkar luga ai ta tusa ma yara luga ko ba haka ba amma ba lugar ba cikin sai ai ta samu saki da wanda ba shine luga ba ahlus sunna ba su yadda ko karatun luga ka shiga zindiki ba ko ka shiga dan bid'a saboda me sai ba zai susa ma sharri ahlus sunna su sun ka dauki nauyin su karantar da qur'ani su karantar da hadisi su karantar da nahawu su karantar da sarfu su karantar da balaga su karantar da aurudi su karantar da qawafi duk gaba da ahlus sunna sun ka dauki wannan nauyin in ka ga rayuwar ibn qayyim jawziya wannan da ra'imin ibn taymiya sun ishe ka ban shawa ibn taymiya babu fannin da bai rage ba kai hadda mantiki sai da karanta mantikin gaji ha ganin wanda yake kamar ya kahirta amma hadda shi ya kahirta akan babin alam arabtu sharra la sharri arabtu sharra la sharri shi la fahimta logic na hanyar gane Allah ba ta hanya madaidaiciya ba ta hanyar tunane da hanyar ganin ma ido da hanyar waqi'iyya da hanyar sai kaga abu ya tabe kamar da ruwan sama suka ba kashi shi sanaka yadda akwai Allah saboda ni saboda in ba ai haka ba to ta hika min ya za ka yi ga wanda shi bai san komi ba sai lugar ya sani in ka zo yanzu misali ɗauki da tattafan larabcin ɗauki ƙur'anin mu dai babu wata in dai ba irin waɗannan da sun ka bi tafarki madaidaici ba daga na farko farko irin shekul mufassirin imamu ɗabari ko ehin wanda yana tacewa da irin mai kama da shi irin ibnu kathir ko ba haka ba da irin ɗaiɗaiku nan malamai da yawa suna ta ƙoƙari irin su nan kasa kasa mai adwa'ul bayani ko adwa'ul bayani fi tafsir al-qur'ani bil qur'an saboda haka kamar yadda ka san karatun hadisi yake wajibi gare ka to haka karatun luga wajibi na gare ka karatun nahawu da sarfu ka gane addini ka gane wa harshen larabcin yake ka gane zamban masu zamba shi ma wajibi na gare ka kar abinda malamai ka cewa a fahimta in lokaci ya ƙure ma ayyuka sun yi ma yawa rayuwa ta taƙaita ba ka yi runguma duka to ka ɗauki a hannu ɗan kurkusa kakkace lahira ba ka da wani abu ba to ka san ko in kacce lahira kacce da nahu ɗaya ko saboda an tu zero don ba a zuwa lahira da nahu ɗaya da saboda a gaje kina fahimta me ya kamata ka zo da shi ka san Allahnka ka san manzon Allahnka a gwargwadon inda kana da sani mutuwa ta cin ma kenan sai ka ce haka nan ana gabatar da aham musumman muhimu shine ka'ida in ko rayuwa ta baka to baka zanna ba kai ta kwana kana ita tiya kana dawowa kullun ga littafan da baka san asalin rigimar da an kayo ba ala kullu halin kai ta magana littahin zadul ma'adi fi hada khairul ibadi na ambata mawdu'an da yake tabawa na farko littafin sirana da an tambaye ka to littafin sirana shi yasa in ma za a classification nashi cikin littattafan ibn qayyim littafin fiqh littafin hadisi littafin kaza an ka ce zadul ma'ad fi khalil ibadi littafin sira na amma sai ya to da wata siga ta sirar da ba a taba irin ta ba ko ko sabon salon da ba irin nashi ba shine sira sunnantatta sira ta sunna ba sira ta labari wa hukiya wa ruwaya ba ba a baka labari ka san rasa inda a ta hanyar hadisan manzon Allah sallallahu su aka ma ana yi ma a ranjin nasu daidai wa tsarin sira take a lokaci guda sira ko sannan a lokaci guda kaga za a karantar da kai hadisan manzon Allah sallallahu sannan a lokaci guda za a koya ma fiqhun da a cikin hadisan in wajen ibadat na wajen mu'amalat fiqhul ibadat fiqhul mu'amalat fiqhul suluki wal adab fiqhu ya koya ma fiqhu kaga sira a lokaci guda sannan hadisi a lokaci guda sannan fiqh a lokaci guda a yayin da wajen fidda fiqh ko istinbatin hukunce cikin karkashin aya ko hadisi arabiya larabci yana bada gudunmawa wajen 80 cikin 100 wajen ni wajen hidda ahkamu shi yasa malam ya fi dogaro 100 bisa 100 duk cikin makamai in dai banda hadisi da aya to ya fi dogaro ga luga kan luga kila fahimta saboda haka lokaci guda sai ka ce mu ma'adi littafin lugana a fahimci wannan littafin sira na littafin hadisi na littafin fiqh na littafin lugana ko baka sanin haka sai mun shiga ciki irin da yawa kisa sau da yawa sai ga zan ma'adi yana wa dalibai waɗanda ba su koshi da arabiya ba ba su koshi da larabci ba ba su da nahawu ba su da sarhu sai na ba su wahala kila fahimta shi yasa ma yan bid'a ka ganin cewa don gani na kamar wai ahlus sunna bai iya karatu ba saboda bai da nahawu saboda bai da kaza ba wani abu na ba yana da su illa bakunan ko dumumuwan wasu ahlus sunna daga cewa hitabatun ya tabbatun sarfu sun azu har gida haka wuce to ba haka ake ba kila fahimta gaba daya ya kamata a ce mun kuma mai da kula ka koyi yaren da shi zaka unhan da shi bari ka jiya yan ka jiwa ga aya zaka san cewa ashe akwai hargitsin da a ciki ya akarwa kana dan karanta mu ji ko minti uku mu ba da guda وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الأنفال أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد وهنا تقد والحمد لله يا أيها النبي يا كي النبي ما درجة حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين hasbuka Allah ya ishe ka Allah shine ma'ishinka kowa ya ya zama ne hasbuka Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minina ya zaka ce ya ishe ka da waɗanda sun ka bi ka cikin mu'minai ma'ana ya ishe ka ya ishe mu'minai ko ko mu'min Allah da mu'minai sun ishe ka hita batun duk wanda bai bi ka ba Allah da mu'minai sun ishe ka haka za mu cewa hasbukallahu wa man ittaba'aka Allahu wa man ittaba'aka min almu'minina hasbuka ko ko Allahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min almu'minina an gane to mi addalili a fuska a fuska arabiya duk in kace ya halatta to ya arabiya duk larabci suna cewa ni sai an yi takadiri sai an yi hakaza sai an kaddara sai an yi i'ada bari za mu zo katu na gaba amma dai abinda muka magana yanzu fassara biyu a gare mu shin Allah da mu'minai sun ishe ka Abu Jahali Abu Lahabi dan Ubayy sun kibin ka kuma su kibin ka tabbatun su Allah da manzo sun ishe ka Allah da mu'mini afwan Allah da mu'minai sun ishe ka haka za mu cewa babu shirka ci Allah da manzo sun ishe ka don Allah don annabi anya babu shirka ci mhm saka suka wasarawa haka duk suka wasarawa ko ko cewa za a yi Allah ya ishe ka ya ishe mu'minai kai da mu'minai duk Allah ya ishe ku to sai yanzu bi da addu'a su fassara haka kuma shi a hujjar su na cewa don Allah don annabi kuma haka arbiya ta nuna arabiya yan bid'a haka arabiya ta nuna arabiya yan bid'a haka ta nuna sun ce wagga aya in ma dai ai tawilinta amma in ka fassara ta zahirarta to ma'anarta Allah da man Allah da mu'minai sun ishe ka nan Allah ya hada mu'min Allah ya hada kai ne da mu'minai sun ishe to ina ga laihin wanda yace don Allah don annabi mu'minai ma an hada su da Allah bale annabi kina fahimta sai baka aya sai ka ce Allahu alazim to bid'a ta kuma haka wasu tafsiran namu suke in Allah su zamu zo nan zamu tsaya insha Allah saboda lokaci ya dan tafi dama takwas ne sannan kuma amin afuwa dama na zo makare gosu da tare ne. da ina jami'a da can yonan kuma nan wajen da jima gosulo dai abin masha Allah abinda muka yi ne Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kusur Allah shi gafarta muna a tambayoyin nan sai a je sai an na lissafi inda tambaya ta in kuma harkar sanarwa ta a ba masu wuri masu sanarwa ta a masu kasa su annur suna ba da sanarwa cewa kasuka sun fito na usul sunna na imamul humaidi gashi ya hito yana da kyau kowa ya sai su list karatu juna katan bai da waya ciki duk da dai akwai muqaddama usulu sunna ta al-imam al-humaydi wanda muka yi a masallacin malam Musa Lukuwa sannan to dukan biyu ne na duk usulu sunna sun fito ga nuru insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika da an yi sallah jama'a su da haɗin ka a gaggawa a wuce saboda